radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jerin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya ba na mana tafi da sauran shirye-shirye suka hada da shirin nan namu koma noma akwai shirin mu koyi harshen farisanci wanda shi zamu kawo karshen shirin namu wanda shine da abubuwan da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da da ashirin uku wanda daidai da ɗaya ga watan Jumada Thani na shekara dubu da da da arba'in biyar hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru ɗari da saba'in da da biyu suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta alif takwas da da hamsin biyu. aka haifi harry becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar faransa a birnin paris banda wani masani ɗan ƙasar jamus ya gano hasken x-ray harry ya ci gaba da gudanar bincike har ya gano wasu abubuwa masu samar da hasken radioactive a shekara ta 1896 wanda suke samar da hasken x-ray harry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari wanda ya yi a fagen bincike na kimiyyar lissafi sannan kuma ya rasu a shekara ta 1908 masu saurare ko kun san cewa shekaru 49 da suka gabata a ranar irin ta yau 15 ga watan disamban shekara ta 1975 turan spain 'yan mulkin mallaka suka fice daga yankin yammacin sahara kafin wannan lokacin da ya turawan sun mame yankin sahara ta yamma ne a shekara ta 1884 amma kuma a lokacin ne larabawan yankin suka kafa wata rundana ta yaki da mamaya bayan haka ba da jimawa ba ne dai suka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmaya ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 a lokacin da turawa suka fice daga yankin amma sai suka mika ikon kashi biyu bisa uku na yankin ga ƙasar morocco sannan kuma sauran kashi ɗaya bisa uku ga ƙasar murtaniya daga wani lokaci ne gugurmaya polisario ta koma tsakanin ƙasashen biyu daga baya martaniya ta fice daga yankin amma kasar morocco har yanzu tana rike da yankuna da turawa suka mika mata yayin da kuma mayakan polisario suke ci gaba da yin turja a gaban morocco tare da neman a su yankunan su waɗanda turawa suka kwace suka mika su ga kasar ta morocco da ƙarshen masu rarrai kuma san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci sheikh mahadiwa is khurasani ya rasu shehu rasani ya kasance ɗaya daga cikin manyan malaman addini waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmuwa wajen ilmantar da jama'a a ɓangaren ilmomi na addinin musulunci kamar da kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu wa'azi a haramomi na imam hussein alaihi salam da ke karbala da kuma haramin imam ali alaihi salam da ke najab a iraƙin sai kuma haramin imam rata alaihi salam wanda yake birnin mashar na ƙasar iran ya rasu yana da shekaru tamanin da biyu a duniya kuma an bizne shi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

to madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu ƙungiyar ecowas ta ba da sharaɗa biyu kafin cin mai a kan jamhuriyar nijar hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane 288 ne suka rasa rayukansu a har isra'ila a kan sansanin da ke gaza bankin duniya ya ce yawan matalauta ya ƙaru zuwa miliyan 104 a tarayin najeriya to yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban majalisar kungiyar ecowas cd tunis ya ce za a janye takunkuman da aka gaba jamhuriyar niger amma bisa sharadi ya yi wannan jawabi ne a lokacin da tawagar africans without borders ta kai masa ziyara 'yan kungiyar ta africans without borders sun zarce shugaban majalisar kungiyar kasashen yammacin nahiyar afirka ne akan magana halin da ake ciki a jamhuriyar niger a yin ganawar da aka yi a birnin tarayya abuja sai dai tunis ya faɗa wa ƙungiyar wadda ta dage akan a saki muhammad bazum idan aka kyale muhammad bazum kuma iyalansa suka samu yanci sannan aka shaida wani tsari na miƙa mulki za su wa jamhuriyar nijar takunkuman da aka gaba mata majalisar ta ecos dai ta ce dole ne sojin nijar ɗin wanda suka hamarar da bazum su tsaida lokacin miƙa mulki ga fararen hula a ƙasar tunis ya ce yanayin jamhuriyar nijar yana damun su matuƙa kuma ana son a magance matsalolin da ƙasar take fama da su da ma sauran ƙasashe amma sai kowa ya bada tasa gudunmawa kumar bada agaji da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya unurwa ta ce akalla mutane 288 ne suka rasa rayukansu a matsagunan da ta kafa a cikin yankin zirin gaza sakamakon hare-haren da isra'ila take ci gaba da kaddamarwa akan al'ummar yankin hukumar ta unurwa a cikin wani rahoto wanda ta wallafa a dandalin x ta yi kiyasin cewa akalla mutane 288 ne waɗanda suka gudu da gidajensu suka buya a sansanoninta suka rasa rayukansu sannan kuma ta bayyana cewa adadin mutanen da suka samu munanan raunuka sakamakon hare-haren isra'ilan a cikin sansanonin da ta kafa sun kai mutane 198 bugu da ƙari sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kashe falasɗinawa 271 ciki har da ƙananan yara 69 a yankin yammacin gabar kogin jordan wanda isra'ila ta mamaye a cewar rahoton na unurwa wanda nuna matsayin shekara mafi muni ga falasɗinawa waɗanda a kashe a gabar yammacin kogin jordan banda majalisar ɗinkin duniya ta fara rubuta asarar rayuka ranar laraba ta gabata kwamishinan hukumar ta unurwa philip lazarini ya faɗa a taron 'yan gudun hijira na duniya cewa al'ummar gaza suna cikin wani yanayi mafi muni a duniya inda ake fuskantar yanayi na hunturu sannan kuma cututtuka suna ci gaba da yaduwa a dai lokacin da isra'ila take ci gaba da kaddamar da munanan hare-hare wanda ya yi sanadiyar salwantar rayukan fararen hula fiye da dubu goma sha takwas da shida aksarinsu kuma ƙananan yara ne da mata baya ga matsaloli da ake fuskanta na rashin abinci da kuma rashin abin sha da kuma makamashi yadda adadin waɗanda suka samu munanan raunuka ya haura dubu hamsin kuma isra'ila tana rusa asibitocin da ake kula da su wanda hakan ke nuna cewa adadin waɗanda suka rasa rayukan nasu zai ci gaba da karuwa a kowane lokaci to jama'a masu kada sha'afa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio tehran wani rahoto na bankin duniya ya bayyana cewa yawan mutane waɗanda suke cikin ƙangin talauci a taron najeriya yana ci gaba da karuwa da kashi 40 cikin 100 a shekara ta 2018 zuwa kashi 46 cikin 100 a shekara ta 2023 wannan yana cikin abubuwa waɗanda suke kunshe a sabon rahoton wanda babban jami'in bankin mai kula da tattalin arziki a najeriya ya gabatar a lokacin fitar da rahoton akan ci gaban da aka samu a cikin shekara ta 2023 a Najeriya da kuma a gabatar da rahoton a birnin Abuja. Sai dai rahoton ya ce sauye-sauye da gwamnatin kasar ta kawo za su rage yawan mutane waɗanda suke fadawa a cikin talauci shekaru masu zuwa ko da yake abin zai ɗauki lokaci. Amma yanzu rahoton ya ce hauhawar farashi na kayan masurufi da kuma tafiyar hawainiya da lamarin ke ci gaba dai a ƙasar wannan yana ci gaba da ƙarin ingiza mutane a cikin matsanancin talauci a najeriya lamarin da za a samu ƙarin mutum miliyan 24 waɗanda suka fada cikin ƙangin talauci a tsakanin shekarar 2018 zuwa 2023 rahoton ya ce a shekarar ta 2018 yawan mutanen da suke fama da talauci ya tsaya ne a kan miliyan 79 amma a shekara ta 2023 da muke ciki yawan mutanen ya kai miliyan 104 to har walayo a tare ta najeriya kwamitin majalisar dattawa mai lura da bankuna inshora da sauran cibiyoyin hada-hada kudade ya yi kira da babban murya kan cewa a rushe hukumar kwato kaddarorin masu taurin bashi wato amcon wannan kiran da ya zo ne sanadiyar yadda amcon ta kasa kwato bashin zunzurutun kudade da adadin ya kai naira tiriliyan biyar sanatocin dai sun yi wannan tsokaci ne a lokacin da shugaban hukumar ta amcon ahmad kuru ya bayyana a gaban majalisar a ranar larabar ta gabata domin ya kare kasafin shekara ta 2024 na hukumar wanda yake shugabanci a lokacin da yake kare kasafin kuru ya shaida wa 'yan majalisar cewa ya zuwa watan satumba hukumar tasa ta iya karbo naira biliyan 648 daga cikin naira trillion 5 da ke hannun masu taurin bashi To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau dai ci gaba ne daga inda muka tsaya tattauna da muka bude a shirin baya a garin gawa baban gida da ke karamar hukumar gurara a jihar Niger. da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a shirin baya mun tattauna ne da wani manomi mai suna malam abubakar da garin gawo baban gida wanda ke karamar hukumar gurara a jihar niger ya fara yi mana bayani akan yadda suka ga damunar bana da kuma ta kasance ta yadda tafi ta shekar da ta gabata a wannan yankin nasu ya bayyana cewa damunar bana tana cike da kalubale duk da dai ta zo da kyau daga cikin kalubalen da aka fuskanta a wannan yankin nasu da akwai matsalar tsaro dama dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin arewacin najeriya da batun tsaro ya shafi harkar noma musamman ma dai barayin daji da suke hana manoma zuwa gonakinsu ko kuma yin garkuwa da su domin karɓar kuɗin fansa hakanan kuma sun fuskanci barna daga makiyaya da suke cinye musu amfanin gona to ci gaba da hirar tamu shine inda muka tambaye shi akan tallafi da taimako daga mahukunta ko ya suke kallon lamarin ga abin da yake cewa taimakawa in sun bi mataki na kirki zai taimaka amma with the system da ake ba wanda ke da shi wanda ake ba da shi ya bayar an gane ko eh. at the end of the day baya kai hannun waɗanda akwai good for that reason ko da yake gaskiya kan suna kawa amma waɗanda ya kamata su samu ba su samu ana ba wasu an fi yin wannan to yaya mallam abubakar yake ganin matsalar tsadar abinci tsadar abinci especially wuraren mu nan akwai tsadar abinci sosai dalilin tsadar abinci shine waɗanda suke zuwa daga waɗansu wurare su je su yi eh, warehouse su sai masara su sai soyabin su yi menene ma su kawo su danna kan da zaka sai na kankani ka ci za samu ba sai waɗannan kuma an ce masu dubu goma ne ma abin nan dubu biyar ne dubu goma nan za su biya kai kuma inda ba ka da shi da zaka ka sai haka dole ka sha wahala a jihar Niger gwamnatin jiha da kuma ta ƙananan hukumomi sun tsayar da mudu wanda za a rika amfani da shi wajen auna hatsi a kasuwa domin sayarwa mabukata sannan kuma an yi wa kowane mudu kuɗi sai dai kuma masu sayan kayan abinci a wannan yankin da ma jihar baki ɗaya sukan ce masu auna musu ɗin suna coge inda suke toya mudu ta hanyar aji mudun da mahukunta suka basu suna amfani da nasu na daban sannan kuma kuɗin ma da aka tsayar na farashin kayan hatsin ba su aiki da su shin haka lamarin yake a wannan wurin ga abin da yake cewa ƙaramin abu ne yau in ka je kasuwa aka ce maka yau naira ɗaya ne gobe ka je kafin ka kabin nan za ka ji naira uku ne waɗannan ba ma sai an auna ma ba auni nan hoto ne malam bakar ya yi fiye da rabin karni yana noma ko a wannan tsawon shekaru ya ga wani ci gaba a harkar noma ga ta bakinsa ɗaya abinci ne yana taimako na amma batun kasuwanci da kayan gona na ba shi ci gaba don ina rayuwa kan shi eh, shi ne babban ci gaba inda ba na samu ba zan je ba a wannan yankin na jihar niger kun shahara da noman doya amma kuma ga dukkanin alamu ana samun sauyi inda mafi yawancin manoma suka koma noman wake na gargajiya da kuma waken suya mai jawo haka dalili sata in ka yi noma sata ya yi yawa kana noma lokacin da ka sa doyanka a bunga gaba daya kafin ka koma gida za ka ga an cire ko kuma in yayi da damina mutane suna bin wannan gonan su ci cire balle lokacin da ake eh, cire eh, lokacin harvest doya kana na cikin eh, gida da daddare a ɗauko mota a kai gona ma a fasa maka doya so ba ma irin doya ma balle ka ce ka samu iri ma ya yi wahala balle a ce ka samu harvest waɗanda suke samu bunga dubu biyar dubu shida har zuwa talatin da wuya ya samu eh, ƙwariya ɗaya doya ya dawo baya sosai wane kira yake da shi zuwa ga mahukunta tsaron nan shine babban abu a wajen noma kuma na biyu su ɗauki faɗaɗa yadda ake noma don noma yanzu still local noma ake yi ba yi irin mm, mechanical mm, na eh, zamani ba yi ba kaga a da lokacin da muke yara akwai irin eh, shuri workers wadda muke kira malamin gona yanzu ba su ba ka samu malamin gona da zai je gonanka ya nuna muka yadda za ka yi noma ka yi komi da komi ba su amma ah. in an same su wanga zai rika nuna su mutane nan ga a anguwan ga waɗanda suke wanga anguwa ga waɗansu kowa na zuwa ne kawai ba bi anguwa anguwa ba ba bi eh, eh, masu ami anguwa ne ba mm, mm. ba bi daga tai ba bale a ce an bi normal amma yan ɗauki waɗannan matakai aka fi daga mai anguwa hakimi zuwa mai anguwa daga dagaci har zuwa ma'aikaci za a faɗaɗa ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙaidaddin lokaci sai dai kafin mu karkare mu ban kwana baki ɗaya da ku muna ga ta kudu shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya

آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahmanu rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da tara inda za ku ji cewa a yau muhammad dai ya nufi wani shago da ake sayar da kayayyaki na fata da suka hada da rigunan sanyi da kuma takalma gami da jikuna da kuma safar hannu domin ya saiwa mahaifiyarsa rigar sanyi. Da dala Ubangiji a cikin shirin za ku ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da mai wannan shago, to amma kafin a ji dukkanin abin da suka wakana a cikin wasu, sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. ببخشید یه حقوری آقا معلمی قیمت پرشی چقدر؟ نوا پالتو ریگر سنی کیف جکه کفش تکلمی دستکش سفر هنو چرم پاتا چرمی نپاتا دویست هزار dubu ɗari biyu. Tomon. Kuɗin tuman. Geron. Mai tsada. Tabi'i. Zalla. Forushka. Ko gangariya. Hatta. Shago. Mahsul. Abin samarwa. کجا؟ هر اینا مشهد برنن مشهد البته تبس آنها تولید می کنند سو سنا سامروا شهر برنی چند شهر دیگر وسو برانن دبن خوب دکو پنجاه هزار دوبو همسن بسیار دیوه قشنگ میکاو برای من گرینی دیگر ندبن بفرمایید بسم الله طرف بنگری سمت چپ هگو من می خواهم نی این شما می خواهید کی کناسان رنگ لونی مشکی بکی قهوه‌ای mai ƙasa-ƙasa. Mote shakeram. Na gode. این کیف و دستکش بسیار زیبا هستند. اینها را می خواهم. بله، حتما. رنگ مشکی می خواهید یا قهوه‌ای؟ رنگ قهوه‌ای خوب است. متشکرم. To madalla to jama'a masaurare da wannan ne muka kawo shirin namu na yau sai Allah ya kai mu za ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ni Abdullahi Salo Katsina don jagoranci gabatarwa ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. to don nan zamu karkare sai Allah kama can anjima da yamma za a je mu dauki da wani shirin kafin wannan lokacin a madadin kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya